في بارد مناسك منازل الخوف ودرجاته أما ذا متاشق قال ابن عجب رحمه الله في خوف من المقامات العالية نازقتكم yana da cikin mukamani ne shi yana da matsayoyi masu ɗaukaka ganima ala zuwai ganima khawf hali ne na matsayi ne ba hali ne ba tun da hali ya zo ya wuce amma khawfi matsayi ne idan mutum ya haushi to shi kenan ba zai sauka daga gare shi ba wahuwa min lawazimil imani yana daga cikin laziman imani wato kenan da khaufu da imani haka suke idan khaufu ya tafi imani ya tafi in imani ya tafi khaufu ya tafi kenan sai ya zama kamar ainihin wayan nan naku sai da kati sai da caji in caji ya kare kati baya aiki in kati ya kare caji ma baya aiki ko eh? sai an hada biyu akwai caji akwai kati aiko akwai aiki ko kuma kaga wani canje yake na duniya ne ana kulawa da shi kullum mutum za ka ga ya dage wayansa akwai caji sannan akwai kati wato duk inda aka ci gaba a duniya in ka dawo a wasu ce sai ka ga ashe haka abin ke tafiya tun da an kasa ganewa ne saboda shi wancan ba a ganin sa take sai gobe za ka gani mutum zai zama kafiri bai sani ba ina zuwa cikin jama'a to amma da tsoro ainihin musamman hawa na nasa guda uku tsoron Allah da zai sa mutum ya aikata ayyukan dole ya bar ayyukan da aka haramta da tsoron Allah da zai kai mutum har ya aikata bayan dole mustahabai ya kyale ruhai sai na ƙarshen shi ne wanne tsoron Allah da zai zama ainihin mutum ya samu na ƙasa to wannan mukamin ainihin ke cewa mukami ne shi yana daga cikin matsayi lafiman imani isa eh, karatun gazayiyo yana da bukata nazarinsa kaje ka dawo kaje ka dawo na san ana yi sai ana ganye. to domin abu ne yadda ya kira shi in nan haka ike filistina in ka kuskure halka ya to al'amarin ka ya rushe maka haka mun ke tafiya sassarke kwanan na hutu ala wa kafu in kuntun mu'mini ta ga ɗauke ku ji tsoro na in dai kun imani وهو ما تعرض إيمانه هذه إمرانة آية أريد سبعين دليل وقال تعالى فلا تخشوه واخشوني كده كل جزء رمسه كون يوانسو وتان دنيا نيكا إذا كل جزء وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء أي innama ulama uke malamai wanda suka san Allah da ɓangarorinsa da ɓangarorinsa ne su ne kai masu tsoron Allah a bayansa ba yadda za a yi kaji tsoron abun da baka san shi ba to yare nake firgita ka dare shi dole ne a san Allah a hankalance a shar'ance ko ayoyi na nuna yadda za a san Allah a hankalance sannan a shar'ance wannan shi zai sa za ka ji tsoron saba masa za ka gamsu ka yi masa ɗa'a amma matsala da muka samu na rashin sanin Allah shi ne ya hana fetuwar al'amuranmu ba a manya ba ballanta ne yara ba a malamai ba ba a jahilai ba amma sahabbai da suka samu girkuwa suka kafu a makafa guda ɗaya duk sun san Allah wanda su Allah ma taimake su kafin ma a yi maganan Allah tauhidin rububiya sun san shi mu ko yau har tauhidin rububiya na da rauni a rayuwa mu tunda za ka iske wani mutumin karkara ana karanta wa zariya ce barwa ya fashe da kuka a ce me yasa ka kuka ce wa ya taɓa Allah da an zai yi magana sai ya rantsai kenan ana masa gaddama kenan ana masa kaza ai imana magana kawai mu bayin sa ne ya eh, misalin duk da mu yanzu mu samu na ƙasa ta rashin imani ilhadi ya gama da zukatan mu don misalin da ka tarawa a tsofaffin nan ko mutum zuwa ita da tsohonsa ike wa wallahi tallahi yau ko da baka ji abin da ya faɗi ba ƙarshe to za ka wani yau a firgice tunda ne ya taɓa tsohon kuri wannan rantsuwa amma yanzu don ka ce wa yaro wallahi tallahi yau sai na jima a zuciyarsa yana dariya ne ya kace in ka ji masa din kawai ya yi yan koke-kokensa in ma ka karayar ya shi ya yi koke-kokensa ya yi jinya amma wannan magana ta ka ba ta zuciyarsa abin da ke gaban shi shi ne ke gaban shi mun samu iftila'i nan a wannan karshen zamani ko da yake dama an ce karshen zamani in ya zo alama ce ta tashin kiyama bushewan zukata yanzu kai wancan ana wanza ya te zarwa kafin a yi magana inda mato a duna lawaƙi yana ina kuka me ya tsammanin ka wannan aikata kaza zai aikata duk daɗi abin da ke ciki aka ce ya yanke ya yanke zai bi saboda ya san Allah ya zaɓa da ke bukata uluhiyya a ba shi aiki to so da kanan malamai ji a takaice wanda sun san rububiyya sun san uluhiyya sun kai martaban sanin asma'u uwar sifatu na san dai kun san ba wani yadda nake faɗin na shi kenan mun san su yanzu mun san rububiyya yanzu ke na faɗa mana ah, mun uluhiyya mun san gaskiya ba san su ba sai mun koma yi muna karatun uluhiyya rububiyya a ayoyi إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل وكذا وكذا وكذا وكذا الوقت أشياء توي جباكي أيا قومين الله بي أه كتب سنزابنا وفي أنفسكم آياتي أفلا تبصرون a inda kuke zaune a menene sai ta gwi na neman dawo yi sannan mu dawo ka rububiyya a ulwiyya wajen maganan ikhlasi maganan menene to duk yan koma sai ga gwi yi na shatan uwa uba a dawo kan sunayen Allah ake misali mun gansu Allah al-sami'u ne mun yadda Allah al-basiru ne mun yadda Allah al-alimu ne mun yadda Allah al-qadiru ne kwata-kwata waɗannan sunaye suna kan harshe ne eh, na san Allah na jiya na san Allah na ganiya na san Allah ya san inda nake na san Allah na da ikon kama ni yayin da yake so amma a harshe ne ba je wucewa ta inda zai zama in kwanda shi in tashi da shi nan ka yi kuwa ina nan a, duk wanda ka taba ka kwakwasa nan a cikin ya san wannan magana ko yawan faɗin ta da ake duk wanda ka taba nan na san ki Allah na na san Allah na ji na na san Allah na gani na na san Allah ya san inda nake na imani wallahi Allah na da ikon kama ne amma ƙarya yake zuciyarsa ba ta gamsu ba zai iya fitowa ya ce karya ne ba kai tsaye amma aikinsa zai nuna maka bai yadda ba hulɗa haɗa ku magana ta tafi tsakanin ku maganganun da suke fita a bakinsa bayan wannan magana zai nuna maka ɗan ta zuke nan bai yadda ba sai dai ni dai kan iyakacin ilimi na kenan ne ban san yadda za a yi ba wallahi ban san yadda za a yi ba sai dai in za a koma a ce abin da ya janyo wannan abu bai shiga cikin zukatan mutum haram to sai dai in wannan ne eh to da wannan da wannan in dai ne cin haram Allah ba zai gane da shi ba to ko kusan Allah ba zai gane da mu ba yi sai mun sake dawowa mu'amalolin mu mun sake duba su kuma mu'amalolin nan kusan in ba mai da hankali ba duka ne daga sama haka in ka tashi gyarawa sai ka rasa ta ina za ka fara magana yanzu ba ana magana mutane ba kai kanka inda za ka yi adalci a rayuwarka za ka yi kana da bukatan gyara wa kanka tafi wa kaina na ke kan kasi ga magana na da bukatan gyara a rayuwana sa dole abin shi na karatu kamar ruwa karatun shaidan ya yi kace shaidan ma malami ne ya san komai ya yana da sani sama da tunanin mai sani yana da shi bal'amu mutumin annabi musa masani ne ta kai haske ina da karama ma a mashi lalini ga yadda haka ta kare masa na'am to to ai mutum tun alhali ma shi bai ma abin nan ba to da gashi nan ba kana kallon yayin da muke haifa Eh? ga sanan yaron kare zai zana wuri wuri wuri wuri yana gaba da shi ba yana ganin ba tare da shi ta yana ganin kaba yana yin ganin kaza haka dai ga sanan a don haka aka ce innama yaksha Allah min ibadihi ulama duka kalma akan ulama muke magana mutanen nan da ka dauka su ne malamai ba su ne malamai ba wato malami bai dana ce aikin karanta mm, fassara in yi bayani ba shi ne malumta ba duk da ina cikin malumta amma ba shi ne gaya ba sai na yi aiki da lamarin sai na yi aiki malamai innamal ulama malamai ne kaɗai ya shallaha suke jin tsoron Allah akan son san shi min ibadihi Wata taqaddama hadithu ana a'lamukum billahi ai tabbas ku annabi ke na fi ku sanin Allah ai ku kaga ya fi mu takawa ya fi mu tsoron Allah ta ɗauro saƙo ya zo masa daga Allah cewar an gafarta masa abin da gabata na laifukansa inda akwai da wanda za su taso nan gaba amma yana tsaye wanda ya haƙafarsa ta kumbura ta kai a cikin gidansa ya ɗauki ƙwayan dibino dibino a su tamkar gyaɗa ne a can wurin wancan irin misalin kano ba za su sashi da nan ba tun da gida yanzu ba ma ganin ta sai a kasuwa amma yanzu da kaka wani yau zai gida a ku, eh? ko da dai yanzu an daina yin gidan nan ko yanzu ba a rasa ta take ka ga ƙwayar gida a cikin gida ba abun mamaki ne ba irin mu na ƙauye ba cikin gini ba irin mu na ƙauyen kano in ka je ka ga ƙwayar gida a cikin gidan kuma abun mamaki ne ba wurin ba wurin garken dabbobi cikin kashin dabbobi za ka gayyara amma ya ɗauki ƙwayar dibino ya ɗaga sama ina jin yunwa zai ce sai ya tuna kila zai iya yiwa ta sadaka tun da dibinon sadakar ya kan biyo ta gidansa a ajiye shi wani ɗan lokaci a ɗauka a ba da shi domin kada ya ci shi buha baya cin sadaka ya ajiye wannan ba shi ne eh? har a ke misalin za ka zauna a gaban jama'a ne za ka bi Allah a bayan ido abin da kake gudanarwa tare da kai to ai wannan ba ka da bambanci da abdullahi ibn ubayy ibn salul daidai kan ma ka zagi abdullahi bin ubayyu kai ne abdullahi bin ubayyu kai ka ma fi abdullahi bin ubayyu bin salo da za ka samu dama barnan da za ka sai ka fita abdullahi bin ubayyu ila dama ce ba ka da ita inda za ka yi magana da mutum da ba ke, ka koma gefe ka gudanar da sahabanin haka to menene munafunci in ba wannan ba saboda kana haka da harkar take amma annabi ya ce ana a'lamukum billahi wa ashaddakum lahu khashiya wa ashaddakum khashiyatan lahu na fi kwatsanin tsoro gare shi tun da ya fi mu sanin Allah dole ya fi mu tsoron Allah to kenan wannan zai duba to daga can matsayin haka abin zai taho kasa wanda shi tsoron Allah zai shi gin Allah wanda shi inda za ka ɗauki jama'a jama'a za ka ga rinkin sahabbai sun fi tabi'ina sun fi tabi'in tabi'ina tabi'in tabi'ina ba su kai kuma su kuma tabi'in haka aka tawo har zuwa yau ko da ba mamaki mai tunanin ma a ce maganan ma ƙatar mu ba a ma magana shi an ba mumkin tunda abin ya salance ya salance ya salance amma Allah bai gaba ba hukuncin nan yana nan irin shari'ar da za a yi wa sahabbai idan ta za a yi mana kotu ɗaya za mu kotu ɗaya alƙali guda ne zai mana hukunci kuma wannan musuluncin ƙura'anin nan suna nan manzon Allah da shi za a yi shari'a ko haka ne ainihin muka yi shiru muka ce mun ji a abin shi nan mu ci gaba da tafiya a rayuwar mu ita ce daidai ai mun roɗe kanmu kusan ba dai kada ya aso ya zo yi min illa ba sai mu ce yanzu kusan ta kusa kai matsayin kaji da kanka kawai eh tunda ka tara mutane ma ka nemi ku tattauna ina mafuta ba ta taso ba kai ma baka fita ba bari in je in gyara kaina to ana gudun kada shaitan kuma ya aike ta ma wa kullama kana al-abdu aqrabu ila rabbih duk lokacin da bawa ya samu kansa ya fi kusa da ubangijinsa kana ashadda lahu khashiya ya kan fi tsananin tsoro min man duna da wanda bai kai shi ba haka ake tafiya abu abu na cewa na salancewa na kusan ta kai gaɓi yanzu a fito fili a ce kai ba a ma da addinin nan ba sai mu ce sadaka rasulullahi alƙiyama dama an ba za ta tsaya ba sai akan rai. to kuma da za ka duba a hankali na kirke raguwa suke a shararai na hawa kujeru a shararai na matsowa a shararai na shiga tsakiya-tsakiya kusan an mayar da mutanen kirki gefe a shararai sun koma tsakiya su ke rike da lamurra a kowanne gurbi a shararai ke rike da shi yau yadda aka faɗin nan babu wanda zai tsaka sai ko fasiki sai ko irin shaƙi mara rabu to shi ne za ga ana yin ladabi ana bin sa har kansa na burgewa wa kada wasu fallahu almala'ikata Allah ya siffata mala'iku nan ka gani ana yin ta ne manya manya ta kuna kafin a zo ga ƙanana ƙanana tun da an ɗauko daga annabawa annabin ma aka ɗauko na ƙolin بقوله يخافون ربهم من فوقهم ملائكه suna tsoron ubangijinsu daga samansu yana samansu ta inda ana cewa in Allah zai magana gaba da sun su ne saman kanta jama'atun kansu za su fara girgiza daga nan za'a a gano yai ya yi magana kowa ya so ne fara tashi jibril a ba shi saƙon abin da aka ba shi ya zo ƙafa ana mai ke faruwa Allah ya yi magana yau kasa mai ke faruwa kasa daga nan har ya ɗauko ya tsallako ya tsallako ya kawo magana wa annabi Muhammad to kaga kenan ashe na kusa da Allah na firgici na kaɗawa na tsorata yau ga wani a kasar na cewa ya Allah ma menene Allah ya ma ba da shi Allah ma dai mu ko kuma ce ai ba kowane matsala ne ba yana tsoron Allah da baki yana amma abin da yake gudanarwa abin da ya kamata ne a gare shi wal anbiya'u yaqbi qawlihi annabawa kuma gaba daya da fadin su allazina yuballiguna risalatillahi wa yakshawnahu wa la yakshawna adam illa kaga wannan shine siffan da ya waje ba a ce malamai sun siffatu da ita tunda annabawan Allah da ba tsaya suna isar da saƙonnin Allah wa yakshawnahu suna tsoron Allah wala yakshawna adam ba sa tsoron wani illallah ku duba rashin tsoron Allah ba aka turo annabi guda ɗaya tak zuwa ga mutumin da yake shi ne Allah fir'aun zo ka je wurin fir'auna ka ce masa kaza ka ce masa kaza kila kaza kila kaza ce Allah zai kashe ne zai kashe ne Allah suna taunta ta dama da kaza suna da ma kaza wannan ɗan bai iya tsora gabansa yau ka dubu ba fir'auna ba shugaban garin ku ganin yaya shugaban ƙasan ka gan shi ku gaisa kawai yaya ballanta na ka ce ka je ka canza masa ra'ayi ka jajjara masa gwamnatin abin yake ciki ba daidai ba ne ba na ne Hmm? a ce za ka iya zuwa gaban shi na gaba da kai ya je ya bi shi wane ne ya je sun narke sun haɗa tare ka ce kai za ka wuce ka je ka same shi ba ka neman komai za ka shiga wajen shi hmm? duk masu tsaron nan ka ce a na zo ne masa nasiha daga ina kake daga menene kake kai ina jin tashin farko da ce baka cancanta ba ta fi ya fanka tukuna hadda ba ka yi magana da shi amma haka annabi musa ya danno ya taho duk abin da ake tunu su da shi ya zo a tsaya har bayan shi ita wa masa gashi gashi gashi gashi gashi gashi gashi Allah ya turo ne ka yi kaza ka yi kaza wai kai ba kai ne mai laifin nan ba ba kai ne mai kaza ba kai ne mun yi maka kaza mun ciyar da kai mai to wannan aka wannan ka dubbautar da kabila na da kai ka kashe ka bautar wannan shi ne ka ta ne don ka ta ne ni kadai miliyan na mutum dubu nawa ka kashe jirajirai nawa ka kashe mutum nawa ka karɓi masu arziki ni kadai ka ciyar da ni ka shayar da shi shi a zakarin gori aka ci gaba da muhawara ta kai su inda ta kai su nan abin lura annabawa ba su da tsoro mutumin nan ya gaya wa duniya ana rabu kumul fa'ala ya tara duniya ya ce musu ma alimtu lakum min ilahin gairi kai ministan aikace-aikacen fa ike ce masa yanayin gine ruwa sama in tuttubo sama nan don in fancewar inda wannan allin da annabi musa ke magana in je tabbatar ni na san dama karya yake amma dai ilimin don mutane su gani a tabbatar ba allah nan amma ga wani kuma ya iya zuwa gaban shi ya ce masa kaza kaza kaza aikin wadanta aiki ne dama kawai dole ne za ka wannan aiki dole ranka da wata kan halanka su karɓa yadda suke so ba wani mai tsaya maka الذين يبلغون رسالات الله ويخشون الله كنا ولا يخشون أحدا إلا الله وإنما كان خوف المقربين قولوا النقصة إذن سؤال النبي محمد irin su mala'iku irin su annabawa bi لأنهم يطالبون بما لا يطالب به غيرهم domin ana nema a su abun da ba a nema waɗanda ba su ba domin a ƙa'ida ya kamata na kusa ya zama ina da aikin ninkin wanda ke nesa ninki ka na kusa da malami ne e to dole aikin ka zama ne ji a kan wanda ke nesa da shi mu ne na kusa da shi to ku dole aikin ku fi na sauran na nesa a ban ba zai yi ba mu ne na kusa mu ikamata mu huta baƙi su tashi su yi aiki wannan ba addinin Allah bane ba kuma wannan ba hanya ce ta da'awa ba wannan kuma ba hanya ce ta Allah ba inda hanya ce ta Allah to na kusa ne suke fin tsoro suke ninka aiki sama da waɗanda suke nesa baƙi in suka zo za su koyi tarbiyya daga na gaba to amma ya zama baƙi sai dai su koyi tsagiyaranci na kusa shi zai koma ya zauna zai fito yayin da yake to kaci ya kalla ya kalla duka kowa ya zama supervisor ne zai zai gane hakan ne to al'amura dole za su zama tilas dole yau a canza wannan gobe a canza wannan me aiki dole shi ne za a tafi da shi wanda ko nesa to dama ya nesa Allah ne nesa da shi sai ce fasukan in ku dunan da aka da a ce a shugabanni ba na su aiki ba na baya baki so ne za su aiki wanda za su yi kama to albishirin ku da rushewa kamar yadda kowa ya rushe kuma za ku rushe duk tare-tare nan da ake zai zama na banza zai watsa kamar yadda na mutane masu kawasai ai musulunci bai rushe ba gabaki ya sai lokacin da aka canza yadda annabi ke tafiyar da abu ana canzawa kaɗan kaɗan yana rushewa kaɗan kaɗan ta kai aka canza gaba ɗaya rushe gaba ɗaya babu saura sai dai sallah ita ma sallar mu muke garin an yi sallah yan da za ka zo biyu bisa uku ba sa sallah ga ita ma ce ɗaya bisa uku ne ke sallah sai dai ba za ka bar ka lura da damuwa mana an ka fito sallah inda ka fito kai kada za ka tafi tingil tingil ka bar wa'annan ka bar wa'annan ka bar wa'annan ka bar wa'annan ka zo ka shigo masallaci dan ne za ka samu yan jama'a ci kurkuta da kuyi sallah dukkan masallatan inda za a ce abin kowa zai zo ya yi sallah a inda muke din nan masallatan nan sun mana kaza ko na anguwanku ka duba ka gani ka duba masallacin angonku ka dubi jama'an da ke kwanciyar angonku ka dubi jama'an da ke zuwa masallacin angonku shaidan dan ya faɗa wani abu a'a in ba su zo ba yan ɗarika ne su ma yan ɗarika in ba zo masallacin su su ce sauran yan izala ne sun tafi na izala ne mu ne yan ɗarika mu kaɗan ne nan ko duka ɗaɗan ɗarikan ba sallah suke ba 'ya'yan izalan ba sallah suke ba duka aka tabbata sai sannan kuma mu ba ma la'akari kawai fayyara'una tilkal manzila suna tsare wannan matsayi da Allah ya ba su na kusanci yasa suka rike kullu annabi Muhammadu da tsoron Allah yake ninkawa yake menene an yi a zuga shi an yi a zurma shi an yi ina wadda lautu duhinu aka ce masa fayi nuna sun so a ce ka rage ka daɗa ragewa su ma su yi sako-sako kamar ka in ka ji ana ce ma ka huta ba kai ne ake so ka huta ba yana so ya huta ne ba dama ba ka huta ba don haka sai ce kana kashi ku bar ne ne ku bar mana don Allah shekarun ka ya kai shekaru ya kamata kai ka ba ya kamata ya kai dai in ka gaji za ka huta ya ka huta amma ka bar mai ci gaba da yakinsa ya bauta wa ubangijinsa ubangijinsa ya halicce shi ne saboda ya bauta masa kai ma in ka je ka dakata shi ka cuci kanka wani annal wajiba lillahi abun da yi wajiba domin Allah minhu ashukun alal manfila gode wa matsayi Allah ya ba ka matsayi Allah ya ba mala'iku matsayi suna tsare matsayinsu Allah ya ba wa annabawa matsayi suna tsare matsayinsu to wallahi mu ma Allah ba mu matsayi ya kamata mu tsare matsayin mu ko ba komai ka kalli cikin masallacin nan ka duba ka gani in aka ce maka ga wanda suka taru su kai masallacin dole al'amarin na ya daga ma hankali inda hankali tilas mu tsare in ko ba haka ba to mu jira abin da zai biyo baya eh, in ma wani abu bai taso ba zamanin mu za mu je lahira za mu ga ƙaryar mu Allah ya ba mu amana mun karɓa tsarewa duk abin da muka taɓa sai ka ga ya zo mana a kyauta ba zan yi yaren mutanen mu ba a banza kuma gaskiyarsa ne a banza ne don ba san da aka yi ba idan aka taba ga shi nan in an ce kaza a zubo shi haka kawai ma za yi ga kaza ko zo ai kaza ya ba mu ji an yi motsi har yanzu ba to menene matsala ba kuɗi ne akwai ba menene akwai shi to ni ke ganawa a aji in abin ya taso salamun shi haka da mutum ja'a yanzu dai ba a tashi neman taimako ba ka bari in aka baro wani aiki gadan gadan za a zo a nuna aikin ne mutane mai aiki ce to yanzu ajiye wa'annan in abin ya taso kafin ka zo kana mai yi amfani da su Sayo ba a rana ninka dole mutum ninka matsayinka nasararka ka ninka tsoron Allah a kai فيضاعف بالنسبة فأن كما لألو تلك المنزلة سبودا مطعين سببني فالأبد إن كان مستقيما فمن أي شيء يخافه bawa idan ya samu ilko matsaya a nan ne duk daga wuri can amma ba wurin ne ba karatun ne mun yi mun zama mun sauke da fai da dama mu canji